na san da yawa daga cikin mazaje har ma da yawa daga cikin mata ba su san asalin abin da yake saka mata kishi ba ya kamata ku san ba wai raba kwana ke saka mata kishi ba mata da yawa da kansu suna tunanin cewa raba musu kwana da mazansu suke yi Shi ne abin da ke saka su kishi wasu kuma na ganin cewa ai yadda aka rika siya mata abu ita kadai da can yanzu kuma za a rika hadawa da wata wannan shi ne abin da yake jawo kishi ga mata tambayar dai ita ce mai yake saka mata yin kishi duk kuwa da sun san dole sai namiji ya so wata amsa da mata da maza suka kasa amsawa ta cikin sauƙi kenan babban jigon abin da yake saka mata kishi shine haƙƙin mallaka shine kuma ke haifar da duk wani matsalar da ke biyo bayan kishi bari dai in yi muku cikakken bayanin yadda za ku gane mata da dama sun san da cewa mazaje suna da wasu 'yan matan a waje amma ba su ce musu komai ba muddin dai ba aurenta za a yi ba duk abin da za a yi ta yi dai ita babu ruwanta da ita dai kada ta shigo mata gida amma daga ranar da mace ta ji an ce mijinta zai auri wata a wannan ranar zai wuya idan za a kwana lafiya da ita wannan kenan mace ta san mutum yana da mata amma za ta aure shi ai ta san zai raba musu kwana amma wannan bai dame ta ba da za ka auro ta gobe ka tara su su biyun ka ce musu kana so ka auro wata ta ukunsu ita ta biyu da ta same ka da mata ita ce za ta so ma'adawa da yin hakan ita kuwa ta farkon daɗi za ta ji saboda ita ma ai ba haka ta so ba a nan ma ba zancen raba kwana ba ne ya sa ta biyun take adawa da zancen haƙƙin mallaka ne ka dubi budurwa da saurayinta ba aure suka yi ba bare a ce ai tana kishin saurayinta ne saboda rabon kwana amma duk budurwar tana kishin ta ga saurayinta da wata hakan ba wai abu ke sawa ba illa ba ta so wata ta kwace mata ikon mallakar da take da shi akan wannan saurayin nata mata da dama sun san mazajensu suna yi wa wasu matan kyauta a waje amma hakan bai sa su ta da hankalinsu ba da mijinta zai sayo mata abun dubu ɗari ya saiwa wata can a waje na dubu ɗari biyu muddin ba auro ta zai yi ba to da sauƙi amma idan zai saya mata na miliyan guda ya saiwa wacce zai aura na dubu goma sai ta yi mita ita dai mace allah ya yi ta da matuƙar son kanta da kanta don haka kullum tana so ta ga ita ce take iko da abu ita ce ake da haƙƙin a yi mata ita ce doka ya ba ta damar a kula da ita kuma ita ce wacce take son a ce yau idan babu mijinta a raye da ita da abin da ta haifa su ne suke da mallakin wannan abin haka kuma yake ga duk wata mace ko da kuwa addininta bai baiwa mijinta damar ƙara wani auren ba. ta san da zai iya neman wasu a waje kuma wannan abin da ya shafe shi ne amma dai kada a auro ta ta yadda za su yi haɗaka wajen ko'ina da mijin daidai wa daida wannan ikon ita ce take ga 'yanci akan wannan mijin shine abin da mace take faɗa a kai kada wata ta ƙwace mata haka ita ma budurwa amma ba zancen raba kwana ba ne ainihin abin da yake taso da kishin ba namiji shine duk abin da yake kishi akan matarsa ko budurwarsa bai wuce wannan raba kwanan da mata suke ganin shine suke yi wa kishi ba shi yasa ma idan namiji na da aure kuma yana zina al'umma ba su cika duban abin a matsayin wata matsala mai girma ba amma ana ganin mace da aure shikenan ta shiga matsala wannan shi ya sa namiji zai yi iskancinsa amma da ya tashi yin aure har ribibi ake a aure shi amma ita mace za ta yi iskancin da bai kai na ɗan namiji ba amma za ta kasa auruwa saboda duk mai son aurenta yana kishin an raba kwana da shi wasu mazan suna matuƙar baƙin ciki su ga wacce suka saka ta auri wani saboda tunani za a ji daɗi da ita kamar yadda shi ma ya ji da ita bare kuma wacce yake aure ko wacce zai aura don haka mata haƙƙin mallaka ne yake sa su yin kishi su kuma maza gudun raba kwana ne yake saka su yin kishi ko da mai ja kan wannan nazarin da na yi idan akwai muna jiran bayaninku ta wajen yin komen.